abin da akan bai ta rubutu ita ce cewa tana sa tuwayi tana kawa irin kawa ta shari'a tana sa tuwayi irin tuwayin da shari'a ta hukunci mace ta sa amma sai mijin ya kasance yana umarninta da cewa ta sanya tuwayi masu su sosai wanda sun ka share jikinta sannan kuma ta hito da wannan tuwayin ko cikin gida ko waje ba tare da ta sanya hijabi ba iyaka kawai ta rata gari kuma haka shi ke shawo shi ta tare da ita ko da ita kadai abin da aka ke nan to wannan wai a hukuncin ta yanzu ta samu ta mai da'a kan wannan kuma za ta mai da'a ba to manzo sallallahu alaihi wasallam ko Abdullahi ibn Umar ko da cikin sahabbai watan a wannan hadi ya tarar da wannan mutum da mata ta ce mata ta na son min tuwaye wanda muke so cikin gidana amma tuwahin shafaki na sun kame jikinta sosai amma fa za ta sai za a ce tuwahin ba sararin na ba ba sararin na ba tuwahin ba a ganin jiki cikin su sai ce fa in lam takun tashif fa in ha tasif in ba ta nuna launi na jiki cikin tuwahin amma kuma suna sifanta gabobin mace suna sifanta gabobin don haka haram na ta sa su ko cikin gida Ba balle ma waje dan zari'a ne zai kai kai ta duk abin da aka yi cikin gida zai kai kai shi waje kuma ai akwai yara ba su tarbiyyar su ana su tarbiyyar su ashe ayyan su da suna ganin irin wa'anda sa za su yi da su to haram na mutum shi wa wani da'a ga harin da samu Allah la da'a ta nima halukin bi ma sai hali haram na ta yi da'a zaman shi na mijinta ta sanya tuwahin da ba daidai ga shari'a ba shari'a ta hana sa irin wannan tuwahin sanya irin wannan tuwahin a da su shari'a ta hana kuma sannan ainihin watsa albashana sannan watsa wato ainihin rashin da'ana ko da shida'a na da sauran fatin da za su gani za su yi koyi da ita an kiyaye da wannan ko to duk wanda ya aikata da wani aiki na alheri man san da sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru ma amila biha man da sunnatan sayyi'atan fala falahu wa tawduha wa wudru ma amila biha don haka ashe kenan haramna in ta daga ta cikin annabawan to da hito wata da komawa ta tana cikin la'anta ta Allah da aka la'anta ta ko da aka sanu kare mutane sun haganta duk mumini in ya ga ta zai la'ance ta to haram na ta irin wannan da umarnin miji ko umarnin miji wanda aka wada a abi umarnin shi ne Allah duk umarnin ya kasance akwai sabon Allah ba za a yi da gare shi ba ko da zai kai ga sulhu tsakanin su gare su rabu ta samu miji ta samu miji wanda ya kasance mai alheri na wanda ke biya da'a ta Allah wanda ke biya umarnin Allah wanda ke ainihin a ainihin tarbiyya irin tarbiyya ta musulunci gara ta samu iri ne da ɗani wannan wanda ya kasance ba su iya da wanda fasikanci ne kuma shi ma shi ya kamata shi shugaban mu Allah shi ga irin wannan wajibin mutum na shiga umarni na Allah wajibin mutum na shiga umarni na manzo sallallahu alaihi wasallam wato Allah shi ya cewa istiqimu lillahi wa li rasuli idza da'akum lima yuhibbu ku karɓa kiran Allah da kiran manzon Allah idan suka karɓe ku ga idan suka kira ku ga abin da kira shi ku واعلموا ان الله يقول بين المرء وقلبه وانه اليه تشرون كسنيها Allah zai sha maka ce tsakanin zuciyar nan zaka da kake so wanda kana biya umarnin ta kamar umarnin Allah wanda kana jin tsoron ce kamar jin Allah to Allah zai raba tsakanin zuciyar nan da kai zai sha maka tsakanin ka da ita ce hidda ruhin a barka da a cire wannan zuciyar taka wanda ita ce kake so a tare da ruhin ka ruhin shi kuma idan aka ɗaya da ruhi ba zuciya in ce na ko sai a cire ruhi sai a bar nasu din inna nasu amaratu da su wa alamu anna la yaqulu bayna ba wa qalbi wa annahu ilayhi tushabuna ku sani ku ga Allah za ku koma ba don haka ga ku bi umarni na Allah bi umarni Allah shi ke rayar da zuciya duk zuciya da kusance ba ta ga umarni Allah wani zuciya wa ta matacce zuciya ce ba raye zuciya ba ce zuciya ba ta rayuwa sai da wa Allah da'a zuciya ba ta rayuwa sai da bi umarni Allah zuciya ba ta rayuwa sai da biya sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam don haka mutum mai son shari'a da zuciya ta yi shi bi umarnin Allah shi bi umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam shi bi sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam duk abin da ke kawo watan ta'addanci ga shari'a da tsallake iyaka wajibin musulmi shi ne sun ce lokaci ya ba za a tsaya wanda ba ta ya samu wannan shekaru a kan kuskure da karatu alƙur'ani ko karanta wata wata addu'a amma ka ga yanzu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wasu na cewa inna lillahi wa inna ilaihi ko to ka ga ilaihi na kaga wani komai sai shi ɗau komai ai alƙur'ani ya ce mai ba wa kaga da aya ga take da shi kana faɗin ta kada ko kuma ba san da yake da ko hinana ba wani aya ne amma haɗa ban daga shi sai shi ba cikin mutane ba wannan ita sai ba ya kuma mahaifin ba ne ko wani ka ne kuma ka kira shi ka nuna mishi ba a cewa inna lillahi wa inna alaihi wa inna ilaihi la hawla wala quwwata illa inna ba a cewa inna lillahi ake yadda da ku ga la hawla wala quwwata kam bi min kunuzil janna sai ka dauko hadisi ka ci ga abin da manzo Allah ce la hawla wala quwwata illa ai wannan illa istina ila ba inda yake ba kaga sai ka nuna shi cikin ladabi cikin da'a in kai duna da ladabi da da'a zai ka da abin da ka faɗa shi amma in ka zo da sura ta tukunawa ko tsorakantawa zai saurare kuma tare da hakan ga in ka san bai maganar ka samu wanda ka ji magana ka ce ka ji annan juwa na faɗi don haka Allah ina ganin wani na ya da ta fi a jiya da magana ka don Allah ka yara nishi da wannan abin da ya kamata ke wasalatu wasalam ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a yi haƙuri sauran tambayoyi sai Allah ya ce da ka karɓa insha Allah za a karɓa ta. yanzu mala akwai guda. Ina duniya masu ba wani da kuma wata ala ba na da kuma da ya ba ba da ya